de ẹyẹ gbọnyù ẹyẹ gbọnyù. masu nama ma mun tare su ba iya gudu suke ba balle ke wallahi za mu tare ki zaki ruga guje ko to dole sai kin tsaya kin amsa mana information din da muke bukata a gurin ki san haka kuma za mu iya rataye ki za mu iya sawa a yi gunki a kasa a tsinke ɗari ɗari za kuma mu iya sawa a kai ki gidan zu a samu ɗakin kura a jefa ki a ciki kuma aka si ɗaya muka tambaye ki ba ki gaya mana ba wallahi sai kin gane kuranki ina jin ku yakwa shine to ki bawa gwamnati haɗin kai sai ki zauna lafiya mamaki rashin bawa gwamnati haɗin kai zai jefa ki cikin matsala da kuma bala'i kai looking down looking down baiwar yawa at the first ya sunan sunanki sunana umma ka titi yan matan bakin titi na kan hanya yan waje dan layi marasa nama Allah ko a'a baiwar Allah ina drabul lasin ɗinki eh ni da bai mai tuka mota ba amma kina tuka kafar ki ke na ko kafar ko kafar ke kika yau kanki ba haihuwa kika kika ganki da ita ba ina tinte permit ɗinki ina shooting permit ɗinki ina ina su direba ina su direba shine ai sannan na lainarki lainarki lainarki ta kodi idan kina gudu kake rami gaba da wada kika zo ki rami ki ko ki tsaya kika fadi eh mu ba za mu ji dadi ba yawa kina ji sannan yar wanda gari ce kiya ina aka haife ki kin taba shan sigari ya banyo nawa kika taba ganin kwalbar giya sau nawa kika taba ganin abun nan na shaƙe kuma kika shaƙa sannan hotuna da aka ɗauke ki da salulan nan ta zamani ko ki mai kwala kwalan idanun nan guda uku ko da kyamara guda nawa aka ɗauke ki ɗaya bayan ɗaya kika kasa ba mu haddojinsu to za mu rataye ki yayya banyo hey my lodi i am the lodi mai lodi ban gane ba ka kira ni ina shirin in ji zaka faɗo gaggagaggan laifukanta kuma na ga kamar a yarinyar na ji hata riga min cikin zuciya Allah wallahi ai daga garin irin wa'annan yaran yan carab in Allah ya taimake ka ka kayi su gidanka ka iya kiwo ka ba su dusa mai kyau eh. in suka cika irin su ne suke ba da ka samu balama ko sai ka kai ta gida ka ba ta dusa bai wallahi in ba za ki damu ba ki dan nuna duniya ko kuma ki nuna min cewa abin da nake bukata wajen ki zan iya samu. Ni ma ko kaga har na ji ina son ka. Yayya banyo. Nan haɗe mun kai za ku. to want to collaboration to head? Kai, ku min shi guri guda? Kai a matsayin ka nan wai me yasa kai ba kai min solarity ne? Ba kai min packaging, ba kai min ɗage, ba kai min wani abin na cikin lissafi. Kana nufin yanzu kai nan ka faɗa kundin soyayya kenan. Idan ban rubuta ma takardar sallama ba, yau zan rubuta wa gwamnati cewa duk abin da ka ci kace za ka bayar ba za ka bayar ba kuma ba ka kai gwamnati kuɗi daidai. ka ji tsinan la'ada wa ka ji tsinan ne. yan mata abin da ke ga muna irin wannan kamar gam <laughs> ina ƙaunar ki ina son ki. in za ki duba ki ringa duba mutumin da ya kamata dogon baki baya kai mesa <laughs> saboda ne da kika ganni mutum ne wanda tun daga tarihin gidanmu haka fa ni ne mummuna a gidanmu amma kyau kula ina fannin kyau ah, <laughs> tun da tsohon mu bai faɗo a mota ba ya za in yi kyau da tsoho na ya faɗo a mota mota nawa iban mu a gidanmu shi ya gaya min gidansa akwai mota bai wa Allah mota karawa ai mun na ga na faje na gani kin samu yanci kin samu freedom ta bature babu wani mutum da ya isa duk wani soja ko dan sanda ya tare ki a fadin duniya ke ce i get to revenue officer is my my my my my love aure aure wala aure <laughs> aure ke la la la <laughs> je kawai ina ne ma a ah, ke samu lambar da na kawai a ke yawa kauna ma ka rabu Allah ya haɗa ka da uba ije kawai ka zo kuɗi na gaya maka Allah ya wani da Allah ya haɗa da ubansa kai uban wata yarinya a ringa cin ubansa ni Allah ya taimake ni <laughs> mm. littafin ita wannan sai dai ɗayan labanu to ina za ka wai kin da Allah ni a taki duniya fa kenan ah, da na kana ta wai uban wata yarinya irin ka gana min azaba ai ma kai nake wai kai ne a to da da kake au na mata kai ni fa ni fa baka jin gama ni fa dan ne fadi na kwanta mota ta taka ni fa Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa ta taka ka ba haka ke so ba wallahi ni fa ni fa dai ni fa zaka jin gaya maka my lord ba fa tunanin wani abun nan nake a gurin ka ba ka gama gina soyayya ka ni zaka rushe ni abin da yake faruwa yarinyar nan na san lokacin da za ta kira ni ta kira ni mu je ka ba da gudunmawa wallahi kai ma a cikin tare-tare za mu tare balarabiya ko baturiya Allah wallahi ba ku gudun ma yanzu ina za mu yanzu ban mutu na biyu shi ne ai wallahi ba to a albashin ka za a yanki dubu shida wallahi ba kai da aka da kai soyayyar nawa aka yanka to he a raba asara ni na yi asara dubu goma kai kuma yanzu he a raba biyu sai a kuɗin ka a cire dubu wallahi sai na je ta gaya min kalamai masu daɗi in ma zan iya asara zan yi dan maukaciya ne ni da ka haɗu a titi Haba mai lodi. Ba za ka rage mun asara. A'a ba yanzu wallahi sai na ji idda soyayya ta ta faɗa ko ta faɗo shi ne kawai. Yanzu. A'a a'a a'a. Kamar na ga can an yi shanya fa kamar shanya. bola ya zo. jawaya alminiyon a tattaro a kawo baban bola ya zo robobi jawaya tsohuwar stabuleza tsohuwar tv a tattaro a kawo littafin kakanki littafin galinki littafin itikanci wannan sai dai ɗan nan kuma ka dawo ku da kaga mu iska ne kenan kana nufin mu ƴan bariki ne na fahimci sana'ar da mutashi zai kama jira kai a mai lodi ka haɗu da kyawun mu ne mu kake ka san ka taɓa har yanzu ba ga inda ta ba mu ne macuta wai mu ne macuta ba ni rubuta ma mutuwa yau ka kalli gwamnati ka ce mata matuciya ga daidai ike da kaga gwamna mai ci ka dudura masa a sha da farko kenan mataki na biyu shine ka ɗauko kura kana turawa matashi kamar ka cikakken ɗan fakijin saboda na ganka ko tsohon kuntuj wurin dan fakizin kebi international shi nake tunawa to na ganka shi nake tunawa ka fahimce ni kuma ka ɗauko kura kana tura wa i baka dama ka san mutuncin kanka kana ɗan ƙasa da shekara arba'in. My lodi. Ai in lodi. To me za kashe shi? Ina tunanin yanzu yanzu nan mu nemi igiyar daure shanu mai kyau mu tattala mu Kuma in ka duba ka ga kai da uban waya da uban waya suka haya wannan madarar da gwangwana nan. Ga haɗa gwangwanin giya gahi kana dan musulmi ka ka je ka dauko gwagwanin biya cikin ya sha kai ne ka sha giya kai ne ka sha kake kai kana wani sakin baki billahi la ilaha illallah in muka magana kai magana duk duniya ba nan isa ya saka ki mutuwa yanzu ba Allah da alamu ya ci muku ta taɓa ƙoroso duk abin ya isa sannan lokacin da ake da cikin ka ina ga sadaukin jaki ya taɓa harbin jakimar sannan mun kasa gane ɗan wace ƙasa ne kai bautar ƙasa da ake yi sau nawa kai sannan akwai wasu kuɗaɗe na haraji na taimakon ƙasa da ƙasa da ake bayarwa ka taɓa biya akwai wani haƙƙi da ake cirewa na makota ka taɓa cirewa ya zama wajibi a mazauninka na ɗan ƙasar nan sai ka sai janareto saboda ba a kawo wuta a kai a kai ka taɓa siya da nawa ka siya sannan muna so mu san adadin 'yan matanka nawa mace nawa ka taɓa gani daga haihuwar ka zuwa yau kan ta burge ka ranar taron sunanka mace nawa ka tara dan wace unguwa ne dan wanne unguwa ne kai a wanne tudu da wanne gangare kake zama a wanne lardi aka haife ka ya sunan babanku da Hausa ya sunan shi da Larabci ya sunan shi da Inyamuranci ya sunan shi da Igbo ya sunan shi da Spanish ya sunan shi da Portugal ya sunan shi da Argentina ya sunan shi da Brazil ya sunan shi da da wannan da Portugal la Kuruna ina my lodi i am the lodi a kasar Spanish irin wayannan ƙasa ta tsine musu mutuwa su dole ne a kowane lokaci a ƙasar china my lodi irin wayannan irin wayannan ƙasar china su ne dama ƙa'ida ba wani ya ce ku ce ba wani abu su ne ake biskit da su kai kai ka yaudar kanka ka ta amanar ruhinka da jikinka in na ganka a da nan gwada nake tunawa saboda shi mun riga mun gama notisin mun auna man jikin shi ba zai soya shi ba kai ma manka ba zai soya wai gwada alamu kwarai kuwa gwada gwada mai dayin kai eh, na dai gwada ina gaya maka gwada man jikinsa ba zai soya shi ba wanda ba yau kasa abin arziki na ga ɗari biyar fa'iyar izo kamar zai mutu. Na tuna wanda yadda muka je foli sai muka ce i zauna i kulin down. Saboda ya kai kansa da kansa kara. To halin kuɗe ne. Sai mun nuna maka one by one. Malodi! Mun kwace kuran nan. ba hannu wannan ta kai kana da shekara arba'in wai ka san mutuncin kanka ko ce makatan mutunci yan yabano yan yabano ce maka shaidi kana tafiya kana waje ko ce maka jajin ci yabano masa tari yawa kar kuma sai ka wulla dutse amarya gidan nan ta leko ka ji ya yalla eh, eh, eh. yanzu tura kuran nan za ka yi mu je mu kai ta yan gwangwan a'a wurin ajiya za mu kai ta mahaukaci ne kai za mu kai ta gidan ajiya me za mu da ita a'a karfa da bam a ciki eh wallahi bam baka taku 40 ka tura in muka je in bai tahi ba sai an ansa tunda ni dan audure banza ne sai in tura kudar in da bam a ciki sai ita shi da ni kai za ka tura kudar wallahi ni ka sada wata iri ni da na zaɓi ɗura gwamna ne ci zagi na ce ce sa na ce a nuna mushi fahimar baki ƙarya kake ƙarya kake wallahi bashar gwamna ka zaga kuma shi ma sai nan da shekara arba'in muke sa ran da yi takarar in ya kare makaranta.